Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci 17 da 25 da kuma 60 masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama mu kai tsaye ta FM na rido amfani da sarauniya da fara'a da nomad dalo da kuma niyya muryar Arewa. Za ma ku iya kama mu kai tsaye ko kuma duk lokacin da kuke bukata ta hanyar sadarwar intanet a voahausa.com ko sashen hausa.com. Masu sauraron Assalamu alaikum Ibrahim Kalmasi Garba ne da Sarfilu hashin Gumal da sauran abokan aiki ke farin cikin gabatar muku wannan shirin a wannan hantsin ranar Juma'a biyar ga watan Agusta. Za ku ji cewa ministan noman Najeriya ya gana da makiyaya. Za kuma ku ji cewa wata gamayyar ƙungiyoyin matasa ta yi taro na neman hanyoyin dinke barakar jam'iyyar APC muna kuma tafa da ra'ayin tsohon gwamnan jihar sokoto alhaji attahiru bafarawa game da 'yan bindigar Avengers. kuma kamar kowace ranar juma'a maryam dauda na tafa da shirin kallabi tsakanin rawuna amma duk waɗannan sai fa kun sha labaran duniya jama'a salamu alaikum ga cikakkun labaran duniya A yau Juma'a hukumar zaɓe ta Ghana za ta bayyana sunayen mutanen da suka yi rajistar zaɓe. Hakan zai baiwa dabban mutanen da aka goge sunayensu saboda matsalar wasu bayanansu yanzu za su iya rajista a kan lokaci kafin babban zaben na watan Disamba mai zuwa. Kotun kolin ƙasar ta umarci hukumar zaben ƙasar da ta goge sunayen duk wanda ya amfani da katin inshorar kiwon lafiya wajen rajista. kotun dai ta yanke hukuncin cewa katin lafiya ba shi da ingancin da za a iya amfani da shi domin yin rajista jefa ƙuri'a hukumar zaben wacce ta fitar da kundin sunayen masu jefa ƙuri'a ta fitar da sanarwar cewa duk wanda aka guge sunansa zai iya sake rajistar katin zaben daga yau juma'a biyar ga wata zuwa juma'a mai zuwa ranar goma sha biyu ga wannan watan an kuma ware ranar da za a yi rajistar mutanen da ba su taɓa yin rajistar zaben ba cikin wannan wata. Mai magana da yawan hukumar zaben Eric Zakfaso ya faɗa wa murya Amurka cewa kusan sunaye dubu hamsin da bakwai ne aka goge daga cikin sunayen mutanen da suka yi rajistar har ya zuwa yanzu ƙasa da rabin mutanen da wannan abu ya shafa ne suka samu damar yin rajistar. Eric ya ce hukumar na fatan sama da mutane dubu talatin da biyu za su sake yin rajistar. kwamitin kare 'yancin bal'adama na majalisar ɗinkin duniya ya kira ga kwamitin sulhu da ya ɗauki ƙwararren matakai bayan da aka tabbatar da cewa sojojin sudan ta kudu sun kashe fararen hula da yi ma mata da 'yan mata faɗe da kwashe kaya da sunan ganima da lalata wa mutane kayakinsu. shugaban kwamitin na majalisar ɗinkin duniya zaid ra'ad al hussein ya ce har yanzu ana ci gaba da zaman ɗaɗɗar da ci gaba da tashin hankali a babban birnin juba da sauran sassan ƙasar bayan fada da aka yi na tsawon kwanaki biyar wanda aka fara ranar bakwai ga watan yuli a wani rahoto da aka fitar wannan makon kwamitin ya ce yana da bayanai akalla 117 na fade da ya faru a juba tsakanin 8 ga watan yuli zuwa 25 ga watan yuli mata daga ƙabilu daban-daban sun fuskanci cin zarafin faɗi daga sojojin sudan ta kudu rahoton na nunin cewa yawancin yara matasa da ke ɗauke da makamai ne suka aikata wannan ɗanyen aiki da waɗanda aka yi imanin cewa suna da nasaba da sojojin spla yawancin abin da rahoton ya bayyana shine sojojin gwamnati su ne suka aikata wannan aika-aikar aika aikar rahoton wanda aka mika wa kwamitin sulhun ya bayyana cewa yawancin waɗanda aka yi wa wannan cin zarafin yara ne ƙanana sama da mata da yara ɗari ne suka ce an musu faɗi a kan hanyar fita daga birnin juba zuwa yayi bayan da tashin hankali ya wato aka fara tashin hankali a kwanan nan labaran duniya na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc Shugaban Amurka Barack Obama ya ce doka ta umarci gwamnatinsa da ta bayar da bayanan sirri ciki har da waɗanda aka sakaya ga 'yan takarar shugabancin ƙasar. Wannan ya haɗa da 'yar jam'iyyar Democrat Hillary Clinton da na jam'iyyar Republican Donald Trump, wanda Obama ya ce bai cancanci ya zama shugaban Amurka ba. A tsawon shekara ana yakin neman zaɓe Trump ya yi suna wajen watsi da rubutun da ake masa don ya karanta a bainar jama'a maimakon haka sai kawai ya faɗi abin da ke cikin zuciyarsa wanda yawancin lokuta ake ganin da bai dace ba. Wanda hakan ke sa alamar tambaya ga yadda Trump ɗin zai yi amfani da bayanan sirrin da shugaban ƙasa zai basu. su. a jiya alhamis obama ya faɗa manema labarai cewa idan suna so su zama shugaban ƙasa dole su fara riƙe kansu kamar shugaban ƙasa wannan na nufin idan aka ba su bayanan sirri dole su ba a hankali kar su bayyana su ga jama'a obama ya ce babban dalilin da yasa ake wa 'yan takara bayanan sirrin shine domin tabbatar da cewa sabon shugaban da za a zaɓa daga democrat ko republican bai taka ƙafa ya shiga ofis ba tare da ya shirya ba. a jiya alhamis ne wata kotu a birnin istanbul ta bayar da samancin kama babban malamin nan dan asalin Turkiyya da a yanzu haka ke zaune a amurka wanda gwamnati ta zarga da cewa yana da hannu a ƙoƙarin juyin mulkin da bai nasara ba a cewar kamfanin dillancin labarai na Turkiyya gwamnatin Turkiyya ta faɗi cewa malam gulen wanda yake tsohon abokin shugaba rajab tayyip erdogan ne shine madugun juyin mulkin tare da wasu jami'an sojan ƙasar kuma ta yi kira ga amurka da ta mayar da shi turkiya har yanzu dai babu wani mataki da turkiya ta ɗauka hukumance na ganin amurkar ta mayar mata da shi malamin malam gulen dai ya musanta cewa yana da hannu ko yana da wata masaniya dangane da kokarin juyin mulkin kafin ranar 15 ga watan yulin wannan shekarar ya yi kuma allah wade da juyin mulkin a lokacin da yake magana da shugabannin 'yan kasuwa a birnin ankara jiya alhamis 'yar yardawan ya ce gwamnatinsa za ta yanke hulɗa da duk wani kamfanin da yake hulɗa da malam gulen ya kuma ƙara da cewa duk sisin kwaban da ya je asusun ƙungiyar malam fethullah gule ta yaƙi da ta'addanci da ake kira feto zai zamanto harsashi ne da za a yi amfani da shi wajen yaƙar turkiyya To labaran duniya aka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. A daidai lokacin da ake ta samun kashe na ce. Oh. To ministan noman Najeriya Ayo Ayu ya gana da fulani daga jihohi 36 na najeriya a ci gaba da neman hanyar kawo ƙarshen tashin hankali tsakanin manoma da makiyaya umar faruk musa gare ka a daidai lokacin da ake ta samun kace na ce tsakanin waɗansu al'ummar najeriya dangane da muhimmancin samar da guraren kiwo ga fulani domin kawar da rigingimu da akan samu lokaci zuwa lokaci tsakaninsu da manoma ko wasu al'ummar ƙasa minista na ma'aikatar gona ta najeriya dr audu obe ya yi wani babban taro da ɗaruruwan mambobi na ƙungiyar mu yace allah a najeriya ƙarƙashin jagorancin shugaban ƙungiyar alhaji muhammad kiro ardun zuru da taron ya yi nazari akan matakan da ya kamata a ɗauka domin shugaba Muhammadu Buhari ya cika alƙawarin da ya yi ma makiyayan cewa lallai za a fitar musu da yankuna daban-daban inda za su yi kiwo ba tare da an ci gaba da samun matsaloli ba. Kamar yadda shugaban yake bayyana mun a fira da na yi da shi bayan da aka kammala ganawar Muhammadu Kiro Ardan Zuru ya ce lallai taron yana da muhimmancin gaske wurin share hawayen makiyaya daga sassa daban-daban na Najeriya. Makasudin yin wannan taro shine lokacin da shugaban ƙasar Najeriya Muhammadu Buhari ke kamfen neman zaɓe ya yi ma hilanin mu makiyaya alkawalin cewa in Allah ba shi nasara zai tabbatar da an warwado da makiyaya da hanyar shanu kuma zai tabbatar da cewa an samu cikakken zaman lafiya tsakanin makiyaya da manoma. sanadin wannan shine yanzu da Allah ya bada nasara da yake an hudu da aikin gona ko ina kuma an mai da himma da cewa kowa ya koma gona shine kuma aka waiwayo bangaren kiwo aka ce to a tabbatar da cewa a je a gani ya kawo lalacewa makiyaya kuma mai tabarbarar da ɗabi'un hilani har suka zama halin da suke ciki kuma duk inda aka je tashin hankali a ce hilani ne gani haka nan muka yi hoɓɓasa muka haɗu a matsayinmu na 'yan ƙungiya muka je ma'aikatar gona muka yi magana da ministan gona muka ba da shawarwari kuma yadda da shawarwarin na waɗanda an ɗauki shawarwarin na zuwa wajen shugaban ƙasa cewa a je a ga menene matsala kuma a haɗu da mu domin mai ɗaki shi ya san inda ɗakin shi ke mishi mun fara zuwa adamawa domin can ne ya ko ina grazing reserve a najeriya yankin adama wurin kiwo wadda aka ware a hukumanci a najeriya muka ziyarci don adamawa kuma muka yi taro da hilamin taraba da kuma nasu adamawa din amma wannan taron kana ganin zai wani tasiri wurin samar da guraren da makaya za su yi kiwo a hana rigingimu da ake tsakanin makaya da manoma kuma a hana ci gaba da samun matsalar da ake zargin fulani na yin ta'addanci a cikin najeriya babu shakka babu abin da zai ma tasiri ko kuma ya tabbatar da wannan ya faru in ba wannan taron da aka fara yau ba domin taron da aka yi duka jihohin najeriya talatin da 36 shugabanninsu sun zo gani da Abuja. Da shugaban kasa shi zai zo da kanshi domin ya godiya ga mutane sannan kuma ya faɗa musu cikin alkawali kuma ya bada umarni ga ministan gona gaban jama'a a je a tabbatar da cewa an raya makiyaya. Don wannan taro shi zai ƙara tabbatar da cewa wannan makiyaya ce a hukumance. shi ne sa muka ɗauki faikon koro muka fara a nan kuma wannan taron da aka yi yau saƙo ne daga shugaban ƙasa cewa a yi haƙuri a sa lokaci watan tara shi zai zo da kanshi ya ƙaddamar da dashen haƙi na ƙasa na zamani wanda ake son a watsa shi ko ina to kaga abu ne wanda ba a taɓa yi ba kuma abu ne wanda hilani ke nema domin yau hilanin Najeriya makiyaya idan za a gyara musu makiyayunsu a hitar da su bisa ga ka'idar da suke a saki hanyoyin shanu ba wani bahillacin da zai kara zuwa ko ina balle a rikima da shi Alhaji Muhammad Kiru Ardan Zuru kenan shugaban kungiyar ta Allah ta Najeriya a tattauna da ne da shi a Abuja yanzu dai an amince cewa a ƙarshen watan gobe shugaba Muhammadu Buhari da kansa zai kaddamar da wannan gagarumin bukin na shata iyakoki daban-daban a yankuna da ke duk faɗin Najeriya inda makiyaya za su samu damar yin kiwon su ba tare da matsaloli ko samun tashi-tashin hankula tsakanin su da manoma ba. Umar Faruk Musa Amurka a Abuja, Najeriya. barka imi hofni To a gaida fullo na gambo a kuma gaida Umar Faruk da wannan rahoton kafin mu ci gaba ga wata waƙar kuma haɗa yau. Zumuncin zamani so ya yi sansani. aure muke hari dangi na taya yamma murna lali a hayi. Zaman ai wajibin mu mayi to a da mawaƙa, to a yayin da ake ci gaba da kai ruwa rana a jam'iyyar apc matasan jam'iyyar sun yi wani taro a jos inda suka yi kiran da a yi maza a haɗa kai don a wato don jama'a su amfana daga wannan jam'iyya mai mulki daga jos ga wakiliyar mazina babaji da rahoton Shugaban kungiyar matasa ta APC Youth Vanguard ta ƙasa Abdullahi Chiroma, ya ce jama'a su fahimci cewa siyasa ce tsagwaranta ake yi a majalisar don karkatar da hankali daga burin da jama'a suka zaɓa na canji. Yanzu an kaje ƙasan Yarbawa akwai bambancin siyasa da maganan addini amma an suka zo majalisa ko ku suka zo maganar siyasar ƙasa za ga kansa haɗe yake, Haka inyamurai haka 'yan South kuma yanzu wannan gwamnati ta zo ta haɗa kan krista da musulmi da ƙananan ƙabilu da manyan ƙabilu saboda a samu a zauna lafiya kuma wannan yakubu dogaran mun tabbatar da shi cewa ba ku maganan bambanci ba maganan ƙabilanci ba maganan addini a tabbatar da cewa wannan rigingimu an tsaye da shi haka wani zai ga kaman wannan batu ne na da ya shafi 'yan majalisa ta yaya ku talakawa ya shafe ku idan majalisa bata zauna lafiya ba yaya za a yi su masu zattarwa su samu jin daɗin aiwatar da abubuwan da ake yi wannan budget din kwanaki mun yi ta ihu muna cewa ba a fasin budget ba muka matsa aka tabbatar da cewa majalisa ta yi fasin budget ɗin kuma shi shugaban ƙasa ya duba ɗaya bayan ɗaya sannan kuma yanzu wa'insu bara gurbi sun zo daga baya muna cikin wani kangi muna ta jan hankalin gwamnati akan a yi implementing ɗin wannan budget ɗin to wa'insu makiya jam'iyyar nan makiya gwamnatin nan da ci gaba sun zo suna nema su sake dagula al'amuri Ita ma shugaban kungiyar da ke tallafawa marayu da gauraye wato Chawa Maryam Alexander kira ta yi don a haɗa kai don samun ci gaba. Shi wannan spika da ake magana a kan shi. Ni abin da nake son mutanen North East duka su gane shi ne. Yau a ce an cire shi ko an ba da wani kuka san mawa za a bayar? gashi arewa mu ne a baya amma still an ɗauki ɗan arewa an bashi matsayi muna son a tuge shi ni ba 'yar siyasa ba ni shugaba ne na mata Sakatariyar kungiyar mata magoya bayan jam'iyyar APC a Arewa, Ladi Sani Gangare, ta jaddada cewa kamata ya yi shugabannin jam'iyyar APC na ƙasa su sanya baki don warware matsalar da ke majalisar. Mu muna kira ga eh, shugabanninmu na APC na kasa baki ɗaya da su kira mu gaba ɗaya mu zo mu samu mu daidai daidaita mu muna son ci gaba ne a Najeriya. Majalisar wakilan da ya ta shiga dambarwar ne biyo bayan zargin a ringizo a kasafin kuɗi. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Najeriya. Ne motar siyasa ce, ban koma waɗa da dangina. wannan haka yake a kuma gaida zainab to a ci gaba da cece kucin da ake yi game da 'yan tsageren naja delta na avengers tsohon gwamnan jihar sokoto alhaji atahilo bafarawa ya ce abu abun ta hanyar siyasa lamid abakar gare ka tsohon gwamnan jihar sokoto kuma jigo a jam'iyyar adawa ta pdp a najeriya alhaji tahiru bafarawa ya ci gaba da tsokaci game da yadda za a shawo kan matsalar 'yan yankin niger delta musamman gararin 'yan sabuwar kungiyar nan ta niger delta a da ke kai hare-hare a sassa daban-daban na kamfanonin da ake ayyukan haƙar mai a yankin tsohon gwamna bafarawa ne ya ci gaba da bayyana cewar matsalar yankin niger delta ba matsalar soja ba ce ko kuma shugaban ƙasa Muhammadu Buhari. To nan shi ne yake ganin cewa mu 'yan Najeriya ko muna cikin gwamnati ko muna cikin gwamnati muna da hakki mu faɗi ra'ayin mu abin da ya kamata. Shugaban ƙasa Janar Buhari soja ne ba ɗan siyasa ba ne. Ministan shi na tsaro soja ne ba ɗan siyasa ba ne. Saboda haka dole sai an biɗo 'yan siyasa. Wannan matsalar siyasa ce ba haka soja ba ce. Saboda haka ra'ayin shugaban ƙasa gaba ɗai an ba shi training ɗin soja. Shi kuma ministan ɗin shi ma masu Da'ali shi ma soja ne. Saboda haka harkar soja या kuma harkar demokradiyya ta harka da yadda a kawo matsala a sawaka ita kuma daban saboda haka dole shugaban kasa muhammadu buhari sai ya kai to yan siyasa an zo an zauna an gyara yadda wani abin ka taya amma wannan irin kurci da ake yi ba kurci ne na zaman lahiya kuma kurci ne na soja shi kuma soja ganin kai in ba yaƙi an kai ba a zauna lahiya mu ko muna ganin yaƙin da ake magana da waɗannan matasan shine zai jawo tashin hankalin da ba amma sai inda zama a yanzu misali ai da kuɗi ake ake ake a sauka yaƙi yaki to in ba man ga aka sai ina za samu kayan yakin nan kuma duk inda aka ce makaho ya ce a zo a yi wargin jiwa ya fi akwai wanda ba gari shi mai basu jinsi a matsayin ka na tsohon gwamna kamar wacce shawara za ka bai wa ita gwamnatin Najeriya ko kuma 'yan Najeriya dangane da batun shi wannan man da ake ta magana a kai ganin ƙananan hukumomin najeriya da jihohi duk sun dogara ga man. ni sha ta shi cewa wannan matsala ba ta gwamnatin muhammadu buhari ba wannan matsala ba ta apc ba ce ba pdp ba ce matsala ce ta yan najeriya muna da cewa to ai a zuba ma wannan bangare ido ko a zuba ma muhammadu buhari ido ko a zuba ma apc ido ko a zuwa gwamnati shi ido a gaza ta yi to ba alheri bane ga duk ɗan Najeriya saboda haka shawara ta nan ya kamata Muhammadu Buhari ya bi mutane a zo a zauna a ga yadda za a yi abin eh shi bai iya wannan kamar da bai ci zaɓe ba shi kaɗai ba har gwamnati ne bai iya mulkin da shi kaɗai dole sai ya tafi masoyi ne dole ya zo a zauna a ɗauki wannan matsala ba ta su bace ta bace dan Najeriya kowa ya zo a ga wata rawa za a yi a ga an tsaya Allah ya taimaka mun samu a zauna lafiya ta mu da ci gaba. kare misali a matsayin ku na bangare ko kuma da kuke a da gwamnatin Najeriya rikice-rikicen da ke faruwa a sassa daban-daban musamman na majalisar dokokin Najeriya da kuma na majalisar wakilai ban sani ba ya kake kallon ya kuke kallon wannan al'amarin ai wannan duk siyasa ne mutane ne yadda za a zakkuwa a ga cewa ba a samu zaman lafiya ba bai da ke maimaitawa yi jama'a don na bi da jama'a ba ana neman ya neme ni ba a'a neme jama'a da ganin cewa wani taimako za su ba wa a zama wannan matsala bai iyawa shi kadai saboda haka magana majalisa magana wannan magana wannan duk wani abu ne wanda in ya rike shi kadai kuma wahalar bai iya maganin ta kana gamsuwa da yadda gwamnatin Muhammadu Buhari take tafiya musamman kan waɗannan al'amura na bincike bincike da sauransu kana ganin gwamnatin za ta iya a matsayin ku na yan adawa? Ai in ka shiga wani bincike bincike na ana bincike don ni kai na ina kotu amma dai na riga na faɗa cewa wannan bincike da aka yi kai a yi adalci shi ma da kan na ba da shawarar a yi adalci in an ka adalci wallahi za a samu nasara amma wallahi ina gaya maka wannan bincike ma da ake yi ni na yi imani da babu adalci tun daga kai na. Haba Najeriya, haba Najeriya, menene duniya ne? To a gaida Lamido yanzu kuma ga Maryam Dauda da shiri na gaba. Jama'a Assalamu alaikum barkamu da sake saduwa a wannan shirin na kallabi. A shirin namu na yau ina tare da Aisha Maki daga da magaran jamhuriyar Nijar. wadda ke ɗaya daga cikin matasan da suka halarci taron nan na yali na shekara-shekara wanda gwamnatin amurka ke shiryawa taron da ke koyawa matasa yadda za su zama shugabanni na gari a nahiyar afirka da farko ta fara ba mu ɗan takaitaccen tarihin rayuwarta to ni dai sunana aisha maki an ashe ne takwas ga watan janairu na shekara alif ɗari tara da tamanin da biyu a jihar da magaram wanda aka yi sani da suna zandar a garin nijar inda na fara karatun firamare a can na yi sakandare kuma an na zo lise inda na samu bakaloriya kafin nake zauwa garin miami inda na gama karatu na sociology na hutu da digiri mm. a jami'ar da ake kira university abdu mummuni bayan dai wannan karatun da na gama na sociology sai na tafi a wata makaranta mai karantar da 'yan jarida da na je na yi digiri a can ma wadda ake ce ma iftik ayami e. bayan ta kuma sai na tafi ƙasar senegal inda na koyo yadda ake shirye-shiryen drama ko in ce fina-finai amma ni documentary nake yi ba fiction ba. Kama fina-finan tarihi kenan kike haɗawa? Fina-finan tarihi nake haɗawa. To yanzu ga kina a Amurka birnin Washington DC me ya kawo ki Amurka? To abin da ya kana Amurka dai akwai wani program da na shugaba ƙasa Amurka wanda Barack Obama wanda ake ce ma yadi eh. Wato taro ne wanda tun lokacin da ya hau karagar mulki ya fara shi da da farko da yana ka ayan afirka ɗari biyar amma wannan gama da yake ya zama karshen shekarar shi ne na karagar mulki sai kamo dubu to saboda shine ni sai na zo ta ɓangaren abin da ake ce ma yanda ake jagorancin jama'a ko in ce horar hula na je na yi karatu na wato sati bakwai a university ta wagner college a can ƙasar new york inda na koyo ayyuka da dama kamar kakane ake yi don ganin cewa na ci gaba da wallafa ayyuka na wanda nake yi a niger a cikin jahohi da dama kuma da ma zan yi in samu haɗin gwiwa tare da mutane masu aiki harkar drama a nan ƙasa Amurka. Na je na ga kamfani da dama wanda suke kula da harkar raba fina-finai da wanda suke tsarawa da ma wanda suke edita da sauransu. saboda haka ne ma yanzu akwai da dama da suka kwatanta cewa lalle fim ina na karshe wanda na yi wato wanda ake ce ma arbar samfuri ko da harshen turanci a ce sleepless tree mm. inda ya samu karbuwa a university da dama inda za su yi sharin inshi a kaf kasar amurka saboda ganin cewa mutane sun kalli shi saboda abu ne mai tarihi ne bisa kan harkar mata wanda ba su samu aihuwa ba ne al'umma take kallon su kuma menene matsalar da take faruwa idan mace ba ta samu aihuwa ba bayan ta jima da aure kuma wani irin illa ne yake iya kawowa tsakanin zamanta da ita da mijinta ko kuma da dangin miji ko da dangin ta ma gaba ɗaya in ce. Mm. To yanzu bisa ga abubuwan da kika koya a wannan taron na yali da aka yi. Ta yaya kike gani al'ummar ki za ta amfana da wa'annan abubuwan in kin koma gida? To ni dai dama aikin da nake a Nijar ya zamanto ina aiki ne na sa kai wato volontariya a wata kungiya mai zaman kanta. Mm. Ta ESA ido da ake cema PWD wato suna kula ne da harkar yayin da za a ga an shayo kan matasa don barin shashanci kuma da yadda za su yi su gina hukumominsu bisa kan harkar ganin cewa sun kau da ta'addanci shine aiki na yanzu shekara biyar nake aiki da su inda nake koyar ma yara da kakane mm. ake zuwa idan an yi sharin in sinima wanda yake zance bisa kan harkar ta'addanci hmm. yayin ne za su yi su jayo kan al'umma don ganin cewa sun waye musu kai a bar wannan aikin ta'addanci kuma a je a ba da kai da gurin neman koyan aiki da sauransu saboda haka ne idan na koma duka wannan matasan zan wayar musu kai da cewa tsakani ne aka ɗauke ni kuma da na zo nan wani irin amfani ne na ci kuma idan suka zo ne amfanin da ƙasar Nijar za ta ci. To bisa ga jawabin da shugaba Obama ya yi maku me kika ƙara da shi kuma wani kira zaki yi wa gwamnatin ki. farko dai da na zo na ciniki miki na yi visit kamfani kamfani da dama mm. a ƙasar new york na je new jersey na je harlem na yi yawo da dama da na je na lura da cewa lalle a ƙasar narwai mutane sun ba da kai tukurin wurin aiki ba za ta taba zuwa ba ka je ka tardo mutane sun zo latti gurin aiki ko sun zo gurin aiki suna bisa intanet suna da dage da dage kuma suna can suna wurin wasanni ko wani ya zo nemo takarda ba a bashi ba ana ci ana surutu na banza hmm. wannan abu ne na farko da na gani a amurka ko kuma a ce a kawo kuɗi ko a ce a kawo kuɗi yau hanci da rashawa abu na hmm. farko kenan da na gani a amurka wanda ya birge ni kuma abu na biyu abin da na lura shine duk inda ka zo ya to kana da son yin aiki to za a tallaba maka kai abubuwan da mafi yawanci da dama afirka za ka ga idan mutum ya zo yana son ya aiki da a bashi mm. haɗin gwiwa sai ki ga an ma tursasa mishi an sa shi kwata-kwata ma abin ya fita daga ran shi ya ma fasa sanya je ya aiki. Mm. To abu na biyu kuma akwai wani abu guda da Obama ya gaya mini wanda mm. gaskiya na ji daɗin shi da yake ce mu wai kada mu taɓa cewa wai me ƙasar mu za ta mu a'a mu rika tunanin kullum me za mu ma ƙasar mu saboda in muka ma ƙasa gaba ɗaya al'umma ce za ta yi amfani ba wai mu kaɗai ba ne kuma in ma ƙasa ƙasa za ta ci gaba kuma kowa ya amfani da shi Jama'a masu sauraro a nan kuma za mu dasa aya a shirin namu na yau sai kuma mako mai zuwa idan Allah ya kai mu za ku ji mu da ci gaban wannan hirar. A madadin babbar bakuwar tamu Aisha Maki da Miss Julie Gresham da ta haɗa shiri ni Maryam Dauda daga nan birnin Washington DC ke cewa ku huta lafiya. To a gaida inar su Ibro yanzu kuma ga wasu daga cikin ra'ayoyin da ku masu saurare kuka aiko mana. Assalamu alaikum sashen Hausa na murya Amurka. Sunana Abdurrahman Amwase. Amwase. Hakika taron da aka gudanar a jamhuriyar Nijar wajen tattaunawa game da kawo ƙarshen dakile kwararan bakin haure da suke ƙauracewa wa su suke bin ta hanya su sallake zuwa kasashen turai hakan ya kan kawo salwantar rayuka da kuma tsara dukiya ya kamata su daina kallo a rogo kise ganin cewa ba zai kai ga su ga mafita ba shawara na ga shugabannin sauran kasashen afirka najeriya nijar kamaru da chadi su yi kokarin yadda za su kawo ƙarshen wa'annan matsaloli assalamu alaikum sashen hausa na muryar amurka mai magana bappa adama fata daga karamar hukumar gombe jihar adama adamawan najeriya abubuwan da suke faruwa a kungiyar boko haram a kwanan nan na nuna cewa lallai ruwa ya karewa dan kada abubakar shekau ƙungiyar Boko Haram ta rabu kashe uku a halin yanzu. To Allah ya kawo sauƙin al'amarin yanzu kuma ga Sarfiru ya dawo da labaran duniya amma wannan karan a takaice. A takaicen a yau Juma'a hukumar zaɓe ta Ghana za ta bayyana sunayen mutanen da suka yi rijistar zaɓe. hakan zai baiwa dubban mutanen da aka goge sunayen saboda matsalar wasu bayanansu in za su iya rajista a kan lokaci kafin babban zaben watan na disamba kotun kolin ƙasar ta umarci hukumar zaben ƙasa da ta goge sunayen duk wanda ya amfani da katin inshorar kiwon lafiya wajen rajista kotun dai ta yanke hukuncin cewa katin lafiya ba shi da ingancin da za a iya amfani da shi domin yin rajistar jefa ƙuri'a. Kwamitin kula da kare 'yancin bil'adama na Majalisar Ɗinkin Duniya ta yi kira wa kwamitin tsaro da cewa su ɗauki kwararren matakan gaggawa bayan da aka tabbatar da cewa sojojin Sudan ta kudu sun kashe fararen hula da yi wa 'yan mata da yara fyaɗe da kwashe kaya da sunan ganima da lalata wa mutane kayayyakinsu. Shugabannin kwamitin na Majalisar Ɗinkin Duniya, shugaban kwamitin na Majalisar Ɗinkin Duniya Za'id Ra'ad Al-Hussein ya ce har yanzu ana ci gaba da zaman ɗarɗar. da ci gaba da tashin hankali a babban birnin Juba da sauran sassan kasar bayan binciken faɗan da aka yi har na tsawon kwanaki biyar wanda ya fara ranar bakwai ga watan Yuli. To, a nan muka kawo ƙarshen shirin wannan lokacin yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen Hausa musamman Masa Filu Gumel da CD da abokin aikin salaman da kuma injiniyanmu na wannan lokacin wato Mr. John ni naku Ibrahim Kalmasi Garba ke cewa sai fa an jima.